a Salamu alaikum. Wanda kuke ah, ah, eh, eh? Ai. Wa. Wallahi ne. Mm-hmm. A'a, na ce, mai gidan yana nan? Ah, lafiya kuma? A gurinsa na zo. Wani? Ai, Malam Isa ne mai shayi. Au, ma kai ne Malam Isa? Ni ne wallahi. <laughs> Ashe yana kira jin labari na? Ai, ina jin labarin ka saboda na sami labarin ta garin nan babu wani babban yaro. ka. A haba, Allah. That, that is why I'm thinking, ina ga duk garin nan ko me and you on a stupid. Eh? Alhamdulillah na gode miki, na gode miki. <laughs> Wallahi haka nake gaya ma ni duk gaba ɗaya irin wa'annan gaba za ki ga ina faɗa kawai ni ba ruwa na. Ai yanzu kawai ni yanzu tun da kai ne malam Isa. Idan kawai faɗi ka gode da Godiya nake. Ki ga da gida. Gode. <laughs> Kai. ai <laughs> kan zage ta na ce wai hai mai san kalmar da suke faɗe ba ai eh, wannan hai yanzu Dad? Yaya? Dad? Eh? Ai ka wani tsami ne kawai ya zo yana neman Ke ina jin sa ne bakan na kyale shi. Isa ne. Isa. Eh. To me yasa? da yake bi na babu kwandala a aljihuna. Ina fita ko yanzu akwai hadari Ai mu nan da yake ganin mu nan dad. Mu rijiya gaba dubu ne. Kowa ya ba mu ya ba Allah. Kwarai kuwa. Dad ka san me la'amai ah. Ai kawai sharrin boko da a nuna. Yawwa. Ka san ya la'ai Kawai yanzu wata ranar zaka samu sa. yana da kawai sai in je in je da shi duk masu bakin ciki da mu a gidan ai mun sani an dai miki an dai miki abarka je ki samu rana eh to yanda ma da ko season nan ban ci komai ba billahi ina nade ni sai jakara ji na zuwa ka dawo gobe ya fita maganan aure na da kai ya kusa kuma gashi gudu na kake yi inda ka san zangan ka baka zuwa ai zuwa ne sanan miki na fasa fas ba ni ba ke menan muka dan Allah da zaka ce ka fasa aure na idan wani abu na muka sai ka faɗa min in baka haƙuri. ne ra'ayina na tsayuwar gwaman jaki ne banga-banga naga kawai ya cancanta rabu da ke na gano wata wacce tafi ki ilimi tafi ki ilhama tafi ki tunani tafi ki hankali eh bai sai da ma so uku tana dora mu na shiga uku akwai abin da ka nema a guri na ka rasa da zaka ai za kika ban dan dan ya karana daga kela muke a tsakiyar kaba billahi ladi hayyan me za ki jin gaya miki yanzu iyaye na zan tarkato su su an duk abin da na kawo wajen ki sun gama tafiya ta zan tsallake in yi tsallan firege in ƙara gaba. Ke wash ki ƙyale ni kawai. Ban da kawai. ne a cikin wannan gari. Haba Hanifa, ai ke ce, ai ke, ke kyakkyawa ce, kuma ke ƙarshe ce. Ai kin san safina zingaro da madubala? inan kuma ai koran nan faɗi da su a Bedile. Ye? A Indiya fa suke. Ai ina nufin can a Indiya ma akwai wani unguwa haka. Baba. Isa yau ina gajiya. Baka yi ba. Isa. Baba. Iya gida. <laughs> Alhamdulillah. Allah duk annabi Isa na san. dai abin da ka kafa shi ne duk Allah ya A'a samu wallahi ba shi ka shi na ban ma. malas. Allah Isa. <laughs> Allah. Madalla. Wallahi. Madalla Isa. Na gode. Kai ma nan zuwa gurin ta gani? Wallahi. Ah, rabta. Ai ba ai. Ai ga ka. <laughs> Allah na to menene? A'a gaskiya ne. Ah, a Dad.

ai ba na wannan tsari ai <laughs> ah, to ai ina gaba da garin nan kai kadai ne kake zo ai tunda har ka riga ka san fasara i love you ya akai ma ka gane mata biyu wallahi wallahi ai inda kike ji a ce i love you biyu din da aka ce ai gaskiya ne i love you yana nufin sai sa ni kuma ana so a ce min i love you saboda yana nufin kenan ah, ai duk wanda ya ce miki i love you ai mayaudari ne